zamanai da yawa bayan halittar ɗan adam muguntar ɗan adam ta haɓaka a duniya allah bai ji daɗin irin rayuwar da ɗan adam yake yi ba sai ya yi niyyar hallaka duniya da ruwa amma akwai wani mutum adali mai gaskiya sunansa nuhu allah ya kira sa ya ce nuhu ka zo ka yi babban jirgi na ruwa ka ɗauki dabbobi kowane namiji da mace ka sa a cikin jirgin, ka ɗauki matarka da ’ya'yanka uku da matan ’ya'yanka uku ka sa a cikin jirgin, ka ɗauki abincin da za ku ci ka sa a ciki. Nuhu ya yi biyayya da abin da Allah ya ce masa, Allah da kansa ya rufe ƙofar jirgin. ruwa ya fara bisa duniya, sai da aka yi kwana arba'in dare da rana ana ruwa. Allah ya hallaka dukkan abin da ke bisa duniya. Bayan watanni da yawa, ruwa ya jaye da bisa duniya. Allah ya ce ma Nuhu, Ku fita daga cikin jirgin. Nuhu da duk abin da ke cikin jirgin sun fita. ya iba daga cikin dabbobin ya yi ma Allah haɗaya. Allah ya ji daɗin abin da Nuhu ya yi, ya yi alkawali ya ce ba zai ƙara hallaka duniya da ruwa ba, sai ya sa alama sama ta bakan gizo cewa, Wannan shi ne tabbatar alkawalina da kai, cewa ba zan ƙara hallaka duniya da ruwa ba. Allah ya sa masa albarka, ya ce masa, Ku tafi cikin duniya, ku hayayyafa, ku ruɓanɓanya, ku mamaye duniya. Nuhu da iyalinsa sun tafi sun yi abin da Allah ya ce musu.